A shekarar bana tun saka usul ɗin harabar jiha ta gudanar da ayyukan yin titunan kariyar wutar daji na kilomita 193. Pras ita ma ta yi aiki a wannan fuskar. A yanzu haka dai akwai ayyuka da dama da ake gudanarwa a kai. Wato matsalar da aka lura da ita shine shekarun baya wa'annan titunan ana yin su ne da latti kwarai sai zuwa ƙarshen watan Disamba somawar watan Janairu. Amma a bana biyo bayan babban taron da aka aka yi a Yame. Taron ya ba da shawarin ayyukan wannan titunan ya kamata a yi su da wuri. Minista ta saka usul ɗin gudanar da ayyukan tun da wuri. Ina jin ranar 21 ga watan Satumba ne. da ya sa dukkan kunjuyi da abokanan hulɗa da ke zuba jari suka bi kiran da ministan ta yi kuma alhamdulillahi a bana saboda adadin wutar dajin da aka ƙididdige cikin jiha da suka laƙume yana ƙasa ga eka 200 kenan gaskiya idan aka danganta da a shekarun baya ana iya hamdala banar kaɗan ce aka samu zuwa yanzu muna kuma fatan dangance da ƙoƙarin aikin wayar da kai da ake ya zan wanda kwamin kwamin ke yi ma'aikatun bariki da ma na ƙungiyoyi ong ong ina ganin za a fuskanci karamcin adadin wutar daji a bana. ne. Wani mahimmanci ne ke ga waɗannan titunan kariyar wutar daji? L'importance de la réalisation de bande parfum. Mahimmancin titunan kariyar wutar daji shine rage bannar. Akwai gobar daji da za a iya haddasawa da gangan. Akwai kuma wadda ba cikin an so bane. Amma yawancin su dai ba na da gangan bane. Sun danganta ne da rashin kulawar waɗanda ke amfani da wutar a cikin karkarun hilayen kiwo har ma hilayen kiwo da noma. Da zaran wutar ta tashi ko mutane ba su kai ɗauki ba inda sai an yi wa'annan titunan to wutar idan ta zo ga titin da kanta za ta dushe don titin hili ne warau ba wata ciyawa yana da faɗin metar 20 zuwa 25 dangance nau'in ciyawar da ke wurin kenan da wutar ta zo ba wani toyin da za ta yi da kanta za ta mutu. Satan da